kamar yadda abdulgani annabulisi a cikin littafin sa ta'diru mujalladi na farko shafi na ɗari abin da shafi na hamsin da uku yake magana cewa shi tumsa a harafin ta'i wani mutum ne wanda yake azalimi kuma yana da alaka da sarauta ko mutum ne wanda yake mai ƙeƙashasshiyar zuciya saboda yawanci yakan ci dabbobi yakan wulaƙanta su ya kakkarya su kamar ya ci su wasu ma haɗiye su yake yi sadaka abdulgani anabali sai a cikin littafin su tadiru mujalladi na farko shafi na hamsin da uku abin da yake magana cewa lallai shi wannan dabba din idan mutum ya ganta a cikin mafarki sharri ne da yake da alaƙa da sarauta ko kuma a ce hukuma wallahu alam